daidai wannan wace irin rayuwa kika ɗauka kina ji ina ta sallama amma ta gagara ki amsa ikon Allah ba kunne ne ke jinka ba amma ban ga alamar kin ji ba domin da kin ji ya kamata ki amsa duk mutumin kwarai musulmi idan aka yi masa sallama aka ce salamu alaikum oh. haƙƙi ne a kan sai ce annu alaikum salam to ya aka yi ya kan yana tashi sai tashi ki gyara dora girki shi sanin abin nan kawai dora shi sai yanzu da rana tsaka zaka je ka kawo min kayan miya ka ce maka girki kana gani na ina zaune ina hutawa ma girki to wallahi girkin da ba zan yi ba kenan hmm. ladidi ko ki gyara ki dora girki ko kar ki gyara wannan matsalar ta ce babu gwana Allah ya sani na yi ƙoƙarin sauke haƙƙi da ke kanki wannan abin da kike idan kina ganin abin alkhairi ne ki ci gaba da yi akwai ranar da za ki kuka idan kin ga dama ki tashi ki girka idan ba ki ga dama ba ki bashi ba abin da idame ne na riga na iya kaina kana gani sai da ka je ka dafa kwana da yunwa dan ni ba zan ba za mu ga wanda zai kwana da yunwa tsakanin eh, sai me a'a ah! ni yanzu zan shiga kicin yau da nake so in ci kai ko haka za zaka kwana yau sai da ka sha gari aikin banza a wannan ranar ne na rayuwar ka faɗe duk sai a haƙuri sai muna haƙuri sai haƙuri na yi ya za a yi in ka fito tun sama zafi ƙasa Murya dai? Yunwa, an siya dogo dai. Ai sai ka bani tsoro. Ni na ɗauka hari aka kawo ai. A yaƙi ake. Makamin nukile aka jeho. Za ka gaya min ba su kari. Kuma waɗannan sassagawan kun rena mutane wallahi. Kaga wannan za ka gaya mutane magana. Yunwa nan waye baya jin yunwa. wannan irin hamma haka shikenan bari in samu ko biskin ne su saka a bakin salati zaka ga mutanen ka cewa abu nan wannan zaka ga mutune na mutane ko wallahi ko komai ai da mu da mu kuma ake tuntaho ba kuma duk ya muna cikin hausa bakwai wallahi kariya kake kariya hausa bakwai eh mana wasu ko shasha sha bakwai ai basu kai ba kaga daga ga wasu sai daga ga wasu mu dai ko kariya kake kace mana ba mu kai ba oh, oh, oh. kuma mu ka san a tarihin mu tarihin mu mace bata taba mulkan mu ba kuma sai an faɗe mu kusuwa kusuwa shi kuma wanda ya bulle ya ta kusuwa ai tambaya na yi kusuwa faɗi mu ji shafa ka gani ma a ina za a shafa ka faɗa fa yanzu nan ba ina za a shafa na ce magana nake ko ka ji abin da na ce ba ki sake ni ba zan sake ka ba ki sake ni ba zan sake ka ba zan miki rashin mutunci zan miki rashin mutunci na duk abin da za ka yi wallahi ba zan sake ka ba Ladidi idan ba kika kure ni zan miki abin da har ki duniya ba za ki manta ba wanda ya fasa bai kaunar Allah ni kike tsinewa na ce wanda ya fasa bai kaunar Allah ka ni kike ga wannan magana an gaya maka ba ma. Eh, wanda ya fasa kalli ya da girman ka da kuma za ka biya mata ai bita mata amma dai matar arziki ya sai ta biyo mijinta har kofa gida ai me yake nuna maka shi mijin nata mijin arzikin ne me yake wa a nan halinka ne ke nuna waje kin ga zan miki rashin mutunci kai kinga wallahi kai Allah ya tsine wanda ya fasa kai ki hakuri dan Allah ki sake shi kan ma ta sake ni har ki sake ni ka ci sa'a wallahi kuma na rantsa da Allah zaka zo ka same ni me zaki zan maka abin da yafi wannan me je tai balantana yau to me yasa ka ji tsoro ba kai abin da zaka yi ba dan hmm. kwaliya ta ka hula ƙarya kike wallahi ƙarya kike matar bala'i matar jaraba ka gani ko ban malli ai bai kamata ka biya mata ba ka dai gani ko yanzu wace macen kirki ce za ta biyo mijinta kofar gida ta ci kwallonsa haka saboda Allah me yake nuna maka lallahi inna ilaihi raji'un ga nake so da wannan cece kucin yayi yawa a samu a yi maganin wannan matsala mana to laifin waye ina ya bakin kokari na wannan yarinya da kake gani jarababbiya ce musifa ta tafi karfinta duk iya hakuri na yarinyan nan nayi shi saboda ma irin wannan na barwa mata gidan kaga ta biyo ni bakin kofa ta yi min wannan abu mata arziki ce za ta yi wannan to ni yanzu ba dan kar a ce na shiga tsakanin iyali ba me zai hana ka ka sauƙoƙe wa yana yarin to malam Musa ka kashe wuta zaka kuma kunna wuta ko ko me ka magana su ah, Ni ko in shigo ka gidan tsoron ki ake jin fito mana wa mala'iku bari ya toyi ko da alama a'a amu alaikum salam dillaliya a'a barka da zuwa kina ta fama aiki wallahi ke ce ni ce a'a ko zauna oh. kin sha rana a'a ah, wallahi rana ka da sai a samu kenan ah, na ganki ba kaya samu Shiga daga cikin kansu dawowa. To ina jin ki da aka samu mana. To kin ji abin da ya kawo ni. Me kika ce ko me kika ba? Ba komai na amince da bisa ɗari. Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alƙawarinsa. Amin. Kai amma alhamdulillah. Ban taba zaton zan zo na samu karɓa a gurin irin wannan lokacin farar ɗaya ba to ubangiji Allah shi gane ai hausawa sun ce ka so mai son ka ko da kuwa kare ne balantana mutum wanda Allah ya masa daraja gaskiya ne ta ubangiji Allah ya jagora to dama dai abin da ya kani ke nan na fara gabatar da kaina kuma dama ce bukatar maji haji sallah hmm. tunda na gabatar da kaina kuma bukata ta ta zan koma shafi insha Allah zan samu lokaci mu dawo mu zo na mu hira mu kara fahimtar juna na gode a gaida mu mutum gida <laughs> yawwa sai an jima ko yawwa hmm. aikin ji abin da yake faruwa kenan ya sa na ce bari na zo na gaya miki saboda kar na ci amanan zamantakewan idin kenan shi dai kin ji abin da ke faruwa kenan dan ki san abin da zaki tun wuri to shikenan dalaliya Allah ya saka da alkhairi Allah ya Allah ya bar zumunci kuma ina mai tabbatar miki da cewa wannan auren ba mai yiwuwa bane haka nake so tawa ai ina gaya miki wallahi sai na dagula masa lissafi da ni yake zance na gode Allah ya saka da alkhairi. kusan ki tafi ki taki kawo min wannan jinjin Allah ya ba da biya ننوع يلا wannan ma dai akwai godiyar Allah a zuciyar da salama astagfirullah alazim kai ko shi ma da kuɗi da yawa ya siya shi da wata biya Yau ga kasuwar masu guda To munafiki, a algungumi ce maka duk abin da kake yi ni ban sani bane ba to wallahi duk abin da kake yi na sani kin ga ladidi kin ga ladidi ke fita daga idona wai ke baki da hankali ne ke mutuniyar ina ce kullun ke baki da mutunci na hakuri na a tine ladidi kwantar da kan da nake ina banki saboda ka samu tashin hankali kin mai da ni tuwon she to biki isa ba kin kai ni bango ya isa Iya? Wata da ta gama kwashe ka ta tafi da imaninka suna na ma ka manta ba ka ma kira na ladidi altine na ko wace ce ita to wallahi tallahi bari ka jin gaya maka ka sani na rantsa da Allah wannan abin da kake kokarin yi wallahi ba zai yi ba ke bari in gaya miki kin ganni nan a gare nake a tsaye babu wata ya da aka yi wankanta da ruwan rijiya da ta isa ta hana wannan abin da na yi yi idan kika ga wannan abin da na ƙudiri niyya zan yi a zuciya ta bai yi ba to Allah subhanahu wa Ta'ala da ya halice ni shi ne kaɗai zai hana ba wata ƴa da take zuwa take na take kashi ba to ni ba da ruwan rijiya aka mu wanka ba da ruwan sama kuma shikenan Allah ya baka sa'a kar ka fasa abin da kake yi haka ni ma ba zan fasa abin da nake yi abu me zuwa mu gani sai ku ga waye zai kwashe babu komai eh. babu komai za mu ga wanda za mu kwashe wato wahala kina neman ki samun hawan jini hawan jini kina neman ki samun ka ba ki baka mutu ba ka da baka mutu ba yanzu ne ka je to ba zan mutu ba kuma ba zan sake ki ba zan yi aure in kawo gidan nan mu zauna lafiya da ita idan kin gaji kofar gida inda aka kawo ki ai ba ni na je na dauko ki ba mota aka saka aka debo kawon yanki aka kaki cikin gidan nan ko to ki debo kafa ki tafi gidan babaki ba inda zani na rantsa da Allah amarin nan da zaka kawo in ba sai ta zama gawa a gidan nan baka canza min suna ina ga maka ka kiyaye ba zan canza miki suna ba ni da mutunci ai ko na ga alama amma zan nuna miki na fita rashin mutunci oho dai in kin yi zuciya a gidanku akwai gidanku da kuke haya ki tafi mana kuma na daina ba na daina biyan kuɗin haya talaka munafiki kuwa a hakan ne kayan zance na biya kuɗin sadaki na kai kuɗin kayan wanguna so har kuma tsohuwa an ta ga dama take aikowa ta ce abu ta abun bayar kake yi ba ba ba wurin

Kwarai kuwa ba bakin arziki ne ba domin ba arziki ne ya kawo mu nan gidan ba domin nan gidan gidan tsiya ne ba gidan arziki ne ba. Haba yarinya daga an yi magana kawai sai ki magana kawai ta sai ki buge kaya haka ake yi. To to aiki hajji Allah ya taimake ki ba da kanki na shot da shi a cikin raga ba. Don kaya wata tsiya ce? A'a. a eh to lalle wannan aiki da kuka ya tabbatar min da duk daga ina kuka fito ba ku da tarbiyya amma da a mutum mai tarbiyya ne kwa shigo gida ba sallama daga an yi muku magana kawai sai ku eh ba mu da mutunci kuma ba mu gaje shi ba kai la ban yi tunanin haka ba dan bala'i a to samari yanzu ka yanda suke yi su kawai ne sai da da da da nake ji ne kamar kamar wuce wadda suka yi ne wadda matan nan kamar na gama talauci ne yake damun su faɗa ne mu je mu gani kora wata jawabi ke ki biya hankali Kai kai kai kai kai kai kai kai me haka? Haba ajiya da girman ku. Shashasha banza shashashar gobe. Har ke da girman ki har da ke har da ke za a dinga cin kashi. Da yake baki san inda yake miki ciwo ba. ke kuma har kika biye mata sai na sa kafar wando ɗaya da ke wallahi wato kun haɗe baki ko ku je ku dinga ta'asar da ku ga dama ku je ku samu mutum har mahallinsa har inda yake saboda ku ne tsageru fitsararru tun muku su karayaraya kuma ba hayan kwaso ku a damun da ku gida ba mu sai mu basu su ringa cin tuwo a kanmu. Oh su ci abinci sun ci sun ci sakwara da taliya da dafaduka da indomi a kanku. Karewa tuwo. to idan abin hankali bai bayar da shi ba hauka da rashin hankali shine zai bada shi ku ba ku da nisuwa ne ne ku ɗau ƙafa ku je har inda mutum yake kuna jin shari'a tana barin irin wannan ne to wallahi za mu sa ƙafa wando ɗaya da ku Allah ina gaya muku bar gani ni na haife ku to a hakan zan take Qur'ani sanayya da dukkan kanin ku dan inda gaskiya take nan nake dama za ku yi kuna ba na hakuri mana eh in an naka samun ku ni aka cuta ai kuma ita ma zan je zan same ta wallahi zan je zan same ta ba dai duk bakin ku ɗaya ba zan je zan same ta na gode ku ci gaba da tsokana faɗa ku ci gaba shashashar banza shashashar wofi wadda ba san inda kanta ke ciwo ba wallahi ba ki san inda ake miki ciwo ma a jikinki ke kenan kullun haya gaga kin zama a yagi ne ki wada wancan ki da wancan ki da wannan ki da wannan ke shi kenan da hakuri a rayuwar ta duniya a haka zaki ci ba zaman duniya kar ki manta ba ke matar aure ce kar ki manta ba ke matar aure ce sai ki dauke ki fita ki je ki neman bala'i a gidajen mutane har mahallin su ke yanzu in ji miki rauki ma ai yafi ni da ma an karera yaki in ya so an karera yaki ga gobe sai ki ji daɗin koma ki nemi faɗa. Wace me ke damun ki na riri? Eh ina so in sanar miki cewar ke matar aure ce kuma kin san da haka. Kuma ina so ki san cewar wai ke kishiya akan ki aka fara auro kishiya ne? Akan ki aka fara haka ki wannan wani irin bakin kishi nake damin ki. Ki in kaka gaya miki magana ba ki ki tambaye ni ba zai ta ihu mun. Oh faɗa ki faɗa to to ni ma bari zo ki da ke ni da ke ni. da dukan nace. A'a kin fara mun caca baki da ke ni ke ni. Gaskiya ban ji daɗin abin da aka ce an zo ai muku wajiya. Shi yasa na zo na baki hakuri. Dan Allah Allah ya holici zuciyarku. Ki ba wa mamanki hakuri. Wato na rasa wace irin mutunci a tuni. Ta zame min kamar matar kaddara. na rasa ya zan yi da ita ba ta da hankali ba ta da tunani ya gobe ba zan iya auren ka ba da a ce na san haka matar ka take wallahi da ko sauraron ka ba zan yi haba a ce haba a ce ya kike wannan magana fi lillahi ai ba wai haka kawai zan yi auren ba insha Allah ku da na aure ki gaba za ta kara ba zan iya haɗa ku ba ba zan iya zama da ita ba ni kaina ba daɗin zama nake ji da ita ba kaga malam wallahi ba zan iya auren ka ba an gaya maka ban san irin zaman da kake yi da matarka ba duk abin da matarka take maka babu wanda bai dawo kunne na ba don haka ba zan iya zaman aure da kai kar ki ringa daukar maganar masu ziga wanda ba sa so a ne ai ban ce miki wani abu ba ba ta da kirki shi yasa nake so in ƙara auren nan ba ziga kuma eh, su mana har gidanmu su ci mana mutunci su keta mana haddin mu ni da ma'aifiyata sannan kuma ka ce ziga ne ba wai su nake magana ba wanda suka suka gaya miki ko ina iya bakin kokari na shi yasa nake son ne wani auren Kuma na yin auren nan fa ni sallamar ta zan yi ba zan iya auren ka ba don haka ka yi hakuri ka ga tafiya ta a tine kake haka a tine a tine Idi, bari ka jin dama. Sau ɗari za ka nemi aure, sau ɗari zan lalata shi. mutukar baka fasa ba wallahi tallahi babu kai babu aure inda a duniya da sai inda a lahira za ka kar Allah isa ki fasa wannan abin da kika yi aure idan kika ga ban yi shi ba sai dai Allah bai rubuta zan ba bici isa ki halal ba to bismillah ga fili ga mai doki har ki wannan abin da kika ki dauka kin yi nasara ko kin samu lagona a'a hmm. kin ma sa ni ne yanzu na ƙara daukar dan mara yanzu na sa dan ba na neman aure duk inda wata bazawara take duk inda wata budurwa take zan je in nema duk masu zuwa su nemo labari su zo su gaya miki ina so ki shirya ki dan mara fara daukar bakin ciki a ranki domin ko jinin ki sai ya hau kin hana kanki kwanciyar hankali kin hana kanki nutsuwa kin hana kanki samun zaman lafiya a cikin gidan nan sai ma kin ji an ce a yiriri an kawo amarya sannan zaki gane cewa ashe ke ba kamai bace ai Allah ma baki Allah ya ma baki amma bai maka abin da ake nema wallahi. gani. To bari ka je zuba. Duk inda zaka bi ina da majiya. Mutukar kai baka fasa ba ni ma ba zan daina ba. Kar Allah isa ki fasa. Wai ai Kar Allah isa ki fasa fasa ai kana neman miki labari. Shikenan. Biki jiga ba da gama jin bakin ciki ba. Ubangiji Ai wallahi tallahi bakin cikin bakin cikin na sai da mu ji shi tare daga ni har kai wallahi. Kuma wallahi ina nan ba ba na karfin bakin ciki. bakin ciki na shiga tusa miki kenan a cikin gidan nan har sai kin yanke jiki kin fadi man Allah yarda ba zan fasa ba ina nan gaba na wallahi kuma babu wanda ya isa ya raba ni da kai a duniyar nan ni da kai takalmin kaza mutu ka raba ka je kada zaka zaka same ni ni annoba ce a cikin gidan nan in zo in zauna kusa da kai baka sani ba oh bashir ya za har in zo in zauna kusa da kai baka sani ba ni eh ya za ka ce ba komai ga alamar damuwa a tare da kai malam na ce ma ba komai Allah ya baka Amin. to zaman wake a gidan to wake an ta yanzu ina ya tafi shi ni ga miki kwanan sa uku ne ban ga ƙiyarsa ba babu waya babu labari ban san ina yake ba mutumin nan ban san inda ya tafi ban gaya miki guduwa yayi irin mazan nan ne gaya miki guduwa suke su bar iyalansu a cikin gida gaskiya ya kamata ki ji amma barin gaya maka kizi idan ya san wata bai san wata ba bai san ni ba ai muna nan da ke sai ya dawo gidan nan ya same ni yana bani hakuri ai in gaya miki je ki shirya ki je shagon shi ki same shi ki mai tatas haka nake son ku ai wannan dabarar taki da shawarar take ta daidai zan je in same shi gaya miki wanke shi masa wanke babban bargo kawai kamata yake tafi haka za Allah shi yasa ina son ku wallahi shi yasa tamu ta zo ɗaya amma hajiya ta ta daban ce abin da muke so da ke ni a gani na kin ga mutumin nan bai isa da gidansa ba saboda haka ki haƙuri ki cire shi daga cikin zuciyarki Allah ya zaɓa miki mafi alheri saboda kin ga mutumin nan matarsa ta fi ƙarfinsa ta taso daga gida ta taho wani wuri ta zo ta yi rashin mutunci. to babu alheri a tattare da wannan auren saboda haka ki yi haƙuri ki cire shi daga zuciyarki Allah ya zaɓa miki mafi alheri kina ji na wallahi umma ni dama tun na cire shi daga gare tun ranar da ya zo ba na haƙurin ne na faɗa mishi cewa na haƙuri a gare shi Allah ya miki albarka kin ji ko tashi mu zaki je ki samu mana aikin nan to yadda halayyar al'umma mu take wajen kokarin danna mai karamin karfi da toshe shi wallahi ai ba kai kadai abin yake bata rai ba har da mu kananan yan kasuwa domin idan tafiya ta tafiya ba a kan kowa abin yake karewa ba sai mu kananan yan kasuwa da mutane masu siya wannan gaskiya ne yanzu dai ka ga dai azumi ne yake karatowa azumi ne fa yake karatowa kuma wata ne wanda ake samun lada da neman rahama wajen ubangiji amma wasu suna nan sun wasa wukansu ƙoƙarinsu kawai su tsawala ma al'umma ai duk wanda ya takura wannan Allah ba zai bar shi ba shi sa ga suna ta haɗuwa da da iri iri sosai kuwa ka sani ne ni babban abin da yake ba ni takaici ne. Hmm. mahukunta suna gani amma sun kasa komai a kai ai ba za ka gane haka ba kuma ranka ba zai ɓaci ba sai ka je inda ake hada-hadar kayan ka ga babu garira babu dalili kawai an zo an ƙara farashin kuɗi da gangan to munafikin Allah ta'ala cewa kai ka ci bulus ne haba baiwa Allah ya za a yi kawai ki zo ki same mu nan kawai ki ci da mana tijara ai dama baka da bakin da zaka bani amsa to wallahi tallahi na daina raga maka tunda kai ba mutumin kwarai ba ne wai me ke damun ki ne me ke damun ki ne a cikin gida biki banni ba aikin ki kenan na fito na bar miki cikin gidan amma kin kare biyo ni gurin ta, kina cimin mutunci a gaban mutane me haka eh ina naga hankali tunda na daina raga maka munafiki kaga da wanda take nan da mijinta take ba ruwanka to ko da mijinta take yi ko da mijinta take ya kamata abin da take masa wannan ai jahilci ne eh, munafukan banza munafukan ku daga murya ku yi magana in ji Allah lafiya kika so ne kina ta daga murya kina magana kamar ba mace ba kyale ka kyale baiwar Allah wannan mata da kike gani ba mata arziki ba ce ba ta da mutunci ko muskalin zaratin a cikin gida ba ta bari ba na fito na yi haƙuri ta biyo ni titi sai ta ci min mutunci sai ta yaga rigar mutunci na a kasuwa sannan hankalinta zai kwanta kinga na daina baki hakuri duk abin da kika ga dama zaki ki je ki bawan Allah kana nufin wannan matar ka ce kwarai kuwa mijinta ne ƴaƴansu ma uku da shi kai jama'a duniya ina za ki da mu yanzu bai wa Allah mutumin da ya aure ki ya rufa miki asiri ya suturta ki ya saki a cikin gida shi za ki fito kan titi kan titi cikin baina jama'a ki dinga ci mai mutunci ya ka anya kin yi tunani kuwa ka suke ta kuka insha Allah ba za a ƙara ban Allah da kin ga mu je yanzu mu je gida amma dai tsayawa anan kina magana ba shi da amfani kin ga mu je mu je mu je hakuri ku hakuri anya ce ai hakuri amma anya rashin mutunci gaskiya waɗannan abubuwan da na gaya miki suna cikin haɗarurrukan da suke tattare da wa miji domin shi miji saɓa mishi ba ƙaramin laifi ba ne insha Allahu ba za a sake ba kuma in Allah da zan gyara sannan kuma ki tabbatar kin ba shi haƙuri ki nemi afuwarsa insha Allah zan yi kokarin haka kin san shi zaman aure dan haƙuri ne ku yi haƙuri Allah ya ba ku zaman lafiya amin ya Allah na gode sosai Allah ya saka da alkhairi da wannan nasiha na gode to ni zan tafi to shikenan na gode a ci gaba da haƙuri in Allah da ki ci gaba da haƙuri mm-hmm. to sai na zo ziyara ci gaba da haƙuri ai mazan makala kala ne wai idiya aka yi kabari matar ka ta rena ta ka raina wallahi mata ce a irin ta kada mutunci wacce ba ta da abu wacce bata san mutuncin mijinta amma gaskiya ya kamata ka yi mata ɗanci. saboda ko ba komai kar wata rana ta ta ka wallahi na nawa kuma irin wannan tijari da zai masa a baina jama'a har gurin sana'arsa a gaban mu ma bata ji kunyan ba sai dai Allah ya rufe asiri ni to da yake bako ne a unguwar na ɗauka mace ce mai zaman kanta irin wani sabga ya haɗa ta da wani na ɗauka abin haka yi ya rufa su amin lafiya saboda Allah baba haffa bakin shago ta biyo ni ta ci mutunci na ta yaga rigar mutunci har bakin shago har shago inda kake ta zo abu ba ma wannan ne abin takaicin ba dama ni kadai ne a shagon da sauki a gaban mutane muna zaune muna hira ta zo ta ringa tijara mutanen da muke zaune suka yi kokarin mata magana akan nuna mata abin bai dace ba Yarinyan nan ta haɗa bayan ni su domin ta nuna musu ba ta da mutunci ta ci mutuncinsu ta ci mutuncina ta ga min rigar mutunci yarinyar gaskiya albasa ba ta hana ruwa ba yanzu saboda tsabar rashin mutunci da rashin ta ido ta jarar ta je ta maka kenan a kofar shago baba gaskiya dai ya kamata a tsawatar a ɗauki mataki akan yarinyar nan domin abin nan ya fara isa ta allah ya sani to abin da nake so da kai ka ƙara hakuri kan haƙuri mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha ruwansa in Allah ya da zan ɗauka ƙwarin mataki a kanta kuma Allah za ka ga canji ni wannan al'amari nata ta gado halina ba dan ni kowa ya san mace mai hakuri ne makota za su yi shaida ta dangi na za su yi shaida ta ni mace ce kamila mai haƙuri akan al'amarin duniya domin komai ya farko zai yi ƙarshe amma ka ƙara haƙuri kan haƙuri na san ka da haƙuri ka ƙara zan ɗau mataki zan yi maganinta kar kai komai Allah isa dan dai gaskiya gaskiya ba ba zan ɓoye miki ba abin ya fara wuce gona da iri abin nata kai na san ka yi ƙoƙari kuma ka yi haƙuri ai shi yasa na da baka haƙurin kar ka damu za ka ga canji insha Allah je ka za ka ga canji a tare da ita yauwa zan hore ta horo kuma yadda baka zato to ka gaida gida a daɗa haƙuri a daɗa haƙuri mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa mai haƙuri yakan dafa dutse har ya sha romansa wallahi ai ina ba ina ba ki ga irin rashin mutuncin da na yi ba daga ir har uwar babu wacce na ragawa amma na ji daɗin wannan labari hmm. ayin gaya miki ne buhun barkono ce duk wanda ya taɓo ni dole ya ji ni fa kin min daidaitawa haka ne ke so na ga mata na kwacen yancinsu ai ne ba na lamuntar rashin mutunci da renin hankali duk wanda ya yi min zan masa kowaye shi to amma yanzu ya magana auren a ina ta gaya miki idan kin ji ana cewa kurmus to ita ce ta mutu har abada babu ita ba zancenta sai dai a lahira to yanzu kin gani zaki je ki ci gaba da mulkin ki yanda kika ga dama naman daga ke sai yanki kwarai ko dillaliya wai yau ya na ganki haka ina kayan ne bari kawai kin san yau lahadi to daman gobe litini zan je in dinga haka yan shika na sai na gobe da tafi ka. Ni ba dai barin je in dauko miki ɗari shida na san da za ɗan samu ɗari shida daga gobe na sai ki haɗa ko? kira rage zafi. motsi ya fi laɗe. Kau kefa. dillaliya. gidan yayar ku ne wacce na fahimci cewa duk kuke tunzurata take duk abin da ta ga dama a wala mace sa na gada zai biya ne eh shi yasa idi zo sai me sai me me yasa wannan kuma idi zo wajen ke gaya miki magana sai ke yadda da shi ke ke ji mun baki sha sha sharrofi zai faɗa mata ƙarya ne ba mijinta bane shi eh duk ƙaunar da namiji yake maka ya riga ya aure ka ya kai ka gidansa ya gama maka ƙauna kuma wani sharri zai maka a ciki marasa hankali ba mamaki ma umma ƙarya da gaskiya zo ya haɗa ya gaya miki kuma kika yadda ta alfa min baki munafukan banza munafukan wafi yanzu haka ma ai din na san komai da ku aka haɗa baki take duk rashin mutuncin take yi zan je zan same ta yanzu kuma saura idan na dawo in tara gidan babu kowa duk akuyoyi suka shigo suka yi na a gidan nan kam ɗin ku ne bar mu gidan a zo a yi ku shigo su ta mana ne Thank you. wanda ka ce kai maka jifa ko kawai dai tsananin hali ne irin na makwabta to amma ni makaho ne ban san ta bane da zaki ce wai ba ita bace ta jifa a'a to ba sai ka sa duka ba ubana sa duka rufe ni da duka duk ake ba sari na bace yanzu ma da na san mai gidanki bayanan babu abin da zai kawo nan in bata lokaci na da ilimi na ina cacar baki da ki ina ilimi yake yi masu ilimi manya ne ki faɗa za ki gani jahilcin banza jahilcin wafi kawai munafikin banza munafikin wafi munafikai mutanen anguwan da ba ku da mutunci zaki gani zaki ga mai zai biyo ba jahila kawai jahilar banza jahilar jahilai dai ga kanan babban jahili wanda yake sallar asuba da rana kirikiri haka kika je an faɗi haka zaki gani zan je kuma in sami mai gidan naki inda yawunsa kike wannan magana banza babu abinda da zan gani sai alkhairi karantin fafiya kafi guda gudu ka yi haƙuri don Allah ka yi haƙuri ka yi haƙuri ka yi haƙuri don Allah don annabi ka yi haƙuri ɗa ne ka haife shi a cikinka amma baka haifi sa ba ka yi haƙuri zan ɗau mataki da kaina ka wuce gida ka yi haƙuri ke kuma wallahi yanzu muka sa kafar wando ɗaya da ke don me mutuniyar banza mutuniyar wofi sai ka ce wanda baki da mafaɗi iyakar kokari na nake iyakar kokari na nake akan ki eh? amma ke dinka gaba baki to wallahi duk wanda ya rasa mafaɗi wallahi ya kuka a wannan zamanin mai kaunaka nake gaya maka gaskiya shikenan rashin mutuncin naki yanzu har ya kai ya tashi daga kan mijinki ya koma kan mutanen unguwa kina ya mace ya mace da ta da kamun kai kin bani kunya wallahi kin bani kunya kiki yayi duniya duniyan nan faɗi gare ta duniyan nan girma gare ta kowa ya ɗebo da zafi wallahi bakin sa. wallahi tallahi umma Allah shari shari yake yi wallahi shari wallahi kawai kai kawai kai baki san halin sa wallahi shari yake mata eh lalle shari yake mata eh ya rasa wanda zai wa sharri duk unguwan nan ya rasa wanda zai wa sharri duk matan da ke unguwan nan ya ware sai ke kadai ke kadai yake wa sharri saboda ya tsane ki kina matar aure kuma gaskiya za ta bayyana ne wallahi amma ina mai baki shawara cewa idan mu gyara hannunki ba to shikenan ni na cire hannuna daga gare ki Allah umma ina gani wallahi asiri yayi miki kin tsane ni ni fa na ga miki gaskiya kwarai eh ya muni asiri ai ya ci kowa camfin da kika kenan ah, camfin da kike yi kenan ko eh kun canfa duk abin da mutum zai asiri ke ke ma kenan asiri aka miki zama yan rashin mutunci a unguwa kika addabi kowa ko kuke da da wani asiri ni ban san wani asiri ba ma kuka yan hoto shiga da gida aikin banza aikin wabi mutane banda jahilci babu abin da yake damu su Malam Musa, Me da lafiya dai? Ban sani ba. Na ce ban sani ba ko baka ji na ne? Yau ga ikon Allah. Daga tambaya lafiya kuma sai faɗa. Me aka yi ma? To bari ka jin faɗa maka. Ni ba irin mutanen nan bane da mata suke juyawa. Na fi ƙarfin duk wata mace wallahi ta wulaƙanta na a garin nan. Malam Musa ni fa ban ma fahimci me kake ne. Kana ta surutu ni ban fahimci ma ina ka nufa ba. Menene ya faru? Me aka yi? Kace to ka saurara zaka ga abin da zai je zo. Kai malam ba faɗanka ɗanka bane ni da zaka zo ka sani a gaba kana min faɗa ba ka haife ni ba ba fa ni na karzo man ba kai ni rataya ma ba a bani ba haba malam akan me zaka zo ka dira akai na kana min masifa me ne akai ma haka ce abin da ya fi haka ma na faɗa na faɗa kai abin da duk zaka yi to ka saurara ka gani zaka ga matakin da zai bi waya duk abin da ka ga dama zaka yi ka je ka haka ce na faɗa abin da ya fi haka ka ne ni kawai malam talauci ya dame ku ku zo kuna sauke talaucin ku akan jama'a ni na dora maka ka saurara ka gani zaka ga me zai biyo baya in ga alheri in ga alheri baka isa kai komai ba za ka yi abin da Allah bai ba zaka gani kana zaka na mutane ko ka zo ba ba sallama ba ba abin da kamar jahili ka zo kan mutane ka ba sallama kana mutane musiba dan ka ne ni ka haife ni thank you gaba ɗaya tashi ne waya hauren haushi wasan yawa na ne ma dai na ɓace yayi na ce ara muku aka ya dama na gaya muku dole sai an kuru rafari din ne ba shi da kirki ba da yi duka ga masifa nan a ganta nan masifa da kanta kuma ya tabo ta irin ta ma ta yake yi ga kan ma ka sake ka je ka za ka yi daga zariya tana kuka ne ko ne ai za ka yi wata gazeriya ba wani sabo shi wannan gazerin mutanen da ga baka yi ka san gazerin mutum fadin rai ne ka san dai dace dai ba ta dai ba rikici ba kyau wani irin kai ne da ke ba na ce miki ki rabu da mijina ba dole ne ai sai ki je ki same shi shi da ya kawo kafan shi ya ce yana so na sai ki je ki same shi ba ni zaki zo ki tayi akan hanya ki ce na rabu da mijinki ba oh, lalle yarinya wuyan ya isa yanka Ni kike gaya wannan magana? An faɗa miki, ke ɗin wace ce da ba za a gaya miki ba. To yau zan nuna maka, yau zan nuna miki ko wace ce ne, kuma zan nuna miki hali a fili har za ki mutu ki koma ga Allah ba za ki manta da ni. Kammala. Kika ba samu waya na? An fasa tunda da To wallahi wallahi sai kin biya min waya na. An fasa miki, ana ka samu wayar. Ba gurin iskancin ki ba kika je ka samu waya. Eh? sai ki turo kwatayen naki sai su biyo ni har gida su biya wallahi wallahi ni ne sai kin biya ka tambaye ta me sannan kana tsakan wannan da kake ganin ta yar iska ce yar talla bin mazajin mutane har gida na ji ni yar talla ce talla asali ne ai ko kuma da shi aka si a da Allah bai Allah bari zan hada ka da ita wannan yar bala'i ce Ngoyi, ya hakuri hakuri zaki ki tafi gida kin ji? Ya hakuri. Lafiya? Lafiya ƙalau. Ke suke nema na? Lafiya. Allah ya sa je lafiya. Lafiyan kenan ya sa ka gani. Zuwa ne na faɗa maka abin da matarka ta yi min. Ta ne dai a hanya ta fasa min wayata sannan kuma ta kama ni da kokowa ni kuma gaskiya ba zan yarda ba. Ta haka dole a biya ni waya. Ladidin ce ta yi miki wannan abu? Ita ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamila ke ma rashin sani ne. da kin san halinta ba za ki biya ta tata ba amma dan girman Allah ki haƙuri dan Allah ki haƙuri ba a kyauta miki ba ina mai baki haƙuri dan Allah kin yi haƙuri kana nufin kenan ta fasa wayan ta fasa banza shikenan naji shikenan naji zan biya ki waya amma duk abin da ta muke raguwa ina mai baki hakuri don Allah ki hakuri ki bar magana a bar ta nan gurin nawa ce wayar take dubu biyar dubu biyar dubu biyar shikenan don dai a samu zaman lafiya zan biya ki ki haƙuri kin ji ko amma ni ma ina neman alfarma guda ɗaya kuɗin hannuna ba su kai dubu biyar ba zan baki wani abu kin ji ko na ji amma fa kar na zo ne na ƙara jin wani magana da ba mm, don na mm, zuwa mm, kuɗin na ka cika ai na ce zan biya ki kungo kinga kinga dubu hudu nake da su gaba ke daya ga dubu uku don girman Allah ki rike in an jima ki zo za mu ci baki ciko da yamma ki zo dan Allah ki haƙuri ina kan yamma amin ina lillahi wa inna ki haƙuri wannan masu wannan masu wannan masu wannan masu ka bani kuɗin nan in ya bukatu ba, don ni in baka ban kuɗin nan hankali na ba zai kwanta ba idi ka bani kuɗin nan ki bari idan na je na ɗauko bindiga na tafi inda na saba satowa na sato sai in baki yanzu amma ba ni da shi sai na sato to ni ina ruwana ka yi abun da ya fi sata ma ni da in zaka bani kuɗi in bai bukatu na ina ruwana da kai can ta matse maka ni na san baki damu ba ba abin da idame ki a naki rashin hankalin shi yasa a kullum nake takaici nake da na sanin haduwa da nake da ke a rayuwa har na aure ki kai Allah Allah Allah Allah Allah ya gaggauta ranar da zamu rabu da ke me ake da ke Mata kaddara annoba musifa kaddara Allah ka yi min wannan musifa Allahumma ajirni fi musibati kullun nake ja Allah ya amsa mu To ni ma Allah na tuba in ba kaddara ba ai kai ba mijina bane ba. Ka dube ni sosai ni ba ka bace ba wallahi. Kullum abinci in aka samu na safe babu na dare, in aka samu na dare babu na safe. Me za a yi da auren ka auren kaddara, auren tsotsayi, auren jaraba? Kisa kullum ake addu'a Allah ya ba wa mutum wadatacciyar zuciya, Allah kar ya ba bashi matsalanciyar zuciya. Ke wannan auren kaddara, auren musifa da nayi da akan ki sai addu'a. Tun da na aure ki ban yi wata ɗaya ba kullum musifa, kullum jaza'i, ki ja mun musifa a cikin gida. ki ja mun musifa a cikin waje ba ni da kwanciyar hankali duk inda na tafi kullum in ban da li'ila fi kure shi in na ji an yi sallama a gida ta abin nan kai kana kwantar min da hankali kana biya mun bukatu na ina zaka samu wannan tashin hankali yi kai idi ni fa in ka gaji da ni in ka gaji da ni fa ka sake ni in tafi ka sake ni ka sawake mun kuma idan ka sake ni babu inda za ni ina nan a gidan nan nawa domin gidan nan mallaki na ba mallakin ka ba sai dai kai ka tattara tsumma ka kai waje Rot. Da yake da na je neman auren ki shi wanda ya bani auren naki sai haɗo mana takardar gida ce gashi nawa ne ko eh aha ina kika ci gado na ko mutuwa yanzu muka yi baki da gado na ko mutuwa ne kuma balle ma Allah ya yarda ke wannan matar sai dai in binne ki ko kuma sai dai ki ji labarin mutuwa to mai sannu yawa lahi ni wannan yarinya ba ta zo ba ni kuta-kuta ni kuta-kuta yau ma ni ban ganta ba jiya ma haka ban ga wata yarinya mai kama da wannan ba kai malam kar kare na mun hankali kar ka mai da ni karamar yarinya tun wuri ka bani kudin nan me kike so ga miki to me zan zalunta a jikin wannan yarinya wallahi in baka bar canji ba ka san Allah na rantsa da Allah shagonan naka yanzu na zan iya kace kace da shi wallahi ka ba yarinya dan Allah dan annabi ki tafi ki farki ban mun shagona dan Allah dan annabi ni dai babu wani canji ni ya riga fito kin ga dan Allah ki hakuri ki aje mun kayayyaki na dan Allah ki aje mun ni ba ba Shi kuma k'a bai faru. Allah ya kiyaye ka. Allah kiyaye gaba ma gaskiya idi wannan al'amarin na kullum fa gaba yake kullum gaba yake kuma fa ba a san abin da zai zama nan ina mai baka shawara ka yi mutukan na hajji ko ba komai kai fa a zo a haifar da mara ido ka yi tunani don wannan raunin da ta yi maka wallahi ko namiji ya maka wannan raunin wallahi dole a kira shi dan daban ka yi tunani

wallahi wallahi fita ai babu ni babu ke gaba ɗaya ki bar min gidan nan bana na ƙaunar ganin ki tunda dai kin ce ke yar daba ce to ni ma ina tabbatar miki da ni ma yar daba ce wallahi wallahi wallahi ni babu abin da nayi ba wallahi ba zan haƙura ba ai zaman gidan nan ni da ke ya ƙare ki je ki nemi wani wuri can fita ki je ki nemi wani wuri can wallahi tafi tafi can in ma daki za ki kama ki kama daki a wani guri yawwa ki je ki zaman kanki tunda abin da ke so kenan ba ki son zaman aure ni ina nan ni suna zaune lafiya na cikin mutunci na da sauran ƴaƴana duk kin bata min ƴaƴaye na wallahi kar ki ƙara shigo min cikin gida ba ni ba ke da ba ki mutunta zaman aure ba in ma ba zan mutunta ki a nan kana shigo ladidi sai ka in ka tambaya ladidin ta ce gata sai ka ce gashi wani idi ne ya ce aka mata ka ji maza ka bata ladidi za ka ba fa ki wanke min su yanzu nake so a yi min wanki su bushe watsarwa kikai watsan min kikai me kika ce ta ce miki ciki na ciwo yake tun safe ba abin da na ciwo ina ruwa na da baki ci abinci ba oho wa kika wa kika samo wa abin da zaki ci kina nufin kin da nan gida ni in dinga ciyar da katuwar gardiya kenan to baki isa ba kuma wallahi sai kin wanke mutum da na rantsi sai kin wanke min gina su kiga daidai a rayuwarki ki mun wanki yanzu ina ruwa na da yunwa ki ina ruwa ciwon cikin ki me ya samu me ya min zafi da shi kowa ya bar zafi a bakin sa kika jawo kanki yanzu za ki tashi ki je ki mani kullum makota na ji na wallahi akan wannan bala'in wallahi wannan wace irin haihuwa na yi makota duk ji na ake kullum kamar karya kai hir

komai ba matsala to sai na da cin abincin rana insha Allah to a Allah isa Allah ya kiyaye amin amin Assalamu Ke? Me ke ki shagona? Cin ba magana. Ai ba maganar saurare kar ki manta aure tsakanin ni da ki ya kare kuma ko Allah ya yana bana fatan Allah ya haɗa da ki. Kai haƙuri ka saurare ni. Wallahi na canza halina. Ai duniya da ba ba uwa bace. Ba ki ga komai ba. Dan girman Allah ki kama hanya ki tafi. Kai haƙuri don Allah na san kai kaɗai ne kake tosaya mu kuma ka san halin da nake ciki. Ina ruwana? Ba ni da wani da ke, ba ni da wani matsala da ke. Ki ce abu ke gada wa don girman Allah ki. Wallahi na canza ba zan sa ke yi wallahi. Wallahi wallahi kai kaɗai na san za ka tosaya mu don Allah ka yi Duba halin da Ni ma ki tosaya mu don girman Allah ki kyale ni. Ba na bukatar haƙuri. umar ki gidana ki kashe ni ko ki kashe aure eh kin shiga uku ai ba ki ga komai ba ba ki ga komai ba kuma ina ƙara maimaita miki ni yanzu na samu mata ta gari na yi aure don girman Allah ki gaba ƙwarai kuwa da kike bukata in zauna haka eh in zauna haka saboda ke ce autar mata dala ki gama ki ɗauki ba mutane Shigo cikin marato mu zauna.